Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31 25 shida Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalar dukkaninsu a zangon FM sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a da yaushe ta shafinmu na voa hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da ranar Asabar 31 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa kan mummunan arangamar da ta auku akan iyakar isra'ila da yankin gaza a jiya juma'a a yau asabar rasha ta baiwa birtaniya umarnin ta rage jami'an diplomasiyan ta sama da hamsin da wasu ma'aikata a ƙasar ta rasha sannan za ku ji cewa masu cefa kuri'a a ƙasar saliyo sun fita zuwa rumfunan zaɓe a yau asabar a karo na biyu to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa bayan umarnin da gwamnatin jihar zamfara ta bayar na bindiga duk wani da aka samu ɗauke da bindiga ba bisa ka'ida ba to sai dai a martanin da ta mayar gungun 'yan bindigar marigayi buharin daji wace ta ɗauki alhakin kai harin baya bayan nan a garin bawar daji da ke karamar hukumar mulkin anka ta ce wannan mataki ba zai samar da zaman lafiya ba a jihar sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani haka kuma za ku cewa matsalar rashin mutunta hukuncin kotuna da suke yankewa na zama wata babban matsala a nahiyar afirka baki daya ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku amma duk sai kuma wasu ra'ayi da ku masu raro kuke rubuto mana ta hanyar imel amma duk nan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa kan mummunar arangamar da ta auku a kan iyakar isra'ila da yankin gaza a jiya juma'a wacce ta yi sanadin mutuwar falastinawa goma sha biyar kana wasu dubu ɗaya ɗari hudu suka jikkata ciki mutane bakwai da hamsin da suka ji raunuka sanadiyar harbin bindiga a jiya juma'a kwamitin sulhu na majalisar ya gudanar da wani taron gaggawa domin tattauna takaddama da ta kaure a yankin na gaza amma ba tare da an cima wata matsaya ba jakadan isra'ila a matasa ɗinkin duniya dani danan ya ce an gudanar da taron gaggawa duk da cewa amurka da isra'ila sun kalubalanci hakan inda suka yi kira da a ɗage zaman har sai an kammala wani bikin yahudawa da suke a daidai wannan lokaci rikici ya barke ne a lokacin da dubban falasɗina suka nufi kan iyakokin yankunan biyu lamarin da dakarun isra'ila suka ce sun mai da martani akan masu jifansu ne da duwatsu ma'aikatar kiwon lafiya a falasɗina ta ce dakarun isra'ila sun yi amfani da harsashi na asali da yaji mai sa kwalla wajen tarwatsa mutane wannan arangama ita ce mafi muni da ta auku a yankin na gaza da ke cikin yankin falasɗinu tun bayan yakin shekarar 2014 da aka yi a tsakanin isra'ila da hamas masu jefa kuri'a a ƙasar saliyo sun fita zuwa rumfunan zaɓe a yau asabar domin kaɗa kuri'unsu a zaben shugaban ƙasa a zagaye na biyu ana sake zaɓen ne bayan da dukkanin 'yan takara goma sha ɗaya suka gaza samun kashi hamsin da biyar cikin ɗari na kuri'un da aka kaɗa a zaben farko adadin da ake bukata domin samun nasara a zaben a baya an so a yi zaben ne a ranar talata da ta gabata amma kuma aka jinkirta saboda a baiwa wata kotun ƙasar damar sauraron karar da wani mamban jam'iyyar all people's congress ya shigar masu jefa kuri'ar suna zaɓi ne tsakanin ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta apc dr samura matthew wilson kamara da kuma ɗan takarar jam'iyyar sierra leone people's party julius bayo kamara ya dasa manufofin yakin neman zaɓensa ne akan zai ci gaba da ayyukan da jam'iyya mai mulki ta apc ke yi sai da 'yan adawa na zargin jam'iyyar mai mulki da cin hanci da rashawa da ya dabaibaye mulkinta da kuma gazawa da ta nuna a lokacin barkewar cutar ebola a shekarar 2014 wannan dai shine karo na biyu da dan takarar 'yan adawa bayo ya tsaya takara a shekarar 2012 ma ya faɗi zaɓe bayan da shugaba mai ci ns bai koroma ya ka da shi koroma zai sauka a mulki ne bayan saboda ya kammala wa'adinsa na biyu a yau asabar rasha ta baiwa birtaniya umarnin ta rage jami'an diflomasiyan ta sama da hamsin da wasu ma'aikata a ƙasar ta rasha wannan mataki da rashin ta ɗauka shine na baya-bayan nan a martanin da ƙasashen biyu ke ɗauka a kan juna inda suka sallami jami'an wato uku uku a ranar juma'a fada kremlin ta bada umarnin a sallami jami'an diflomasiyya hamsin daga ƙasashen yammaci ashirin da uku. a matsayin ramuwar gayya kan martanin haɗin kai da ƙasashen suka ɗauka na korar jami'an diflomasiyyar rasha kuma ga dukkan alamu matakin na rasha ya fi shafar birtaniya ne inda aka baiwa jakadan ƙasar wata guda ya rage adadin jami'ansa zuwa daidai adadin jami'an diflomasiyyar rasha da ke birtaniya a wata hira da yi da sashen hausa na murya amurka dr tukur abdulkadir malami a jami'ar jihar kaduna da ke arewacin najeriya ya bayyana maslaha da za ta kawo ƙarshen wannan takaddama sai mutum ya kalli ya muka la'akari da bayanan da shugabannin kungiyar ya turai suke yi su kullum suna nuna cewa akwai ya kamata a ci gaba da barin kofar diplomasiya a ciki to wannan ina ganin cewa yana cikin abin da zai sa a ce a yi tunanin cewa an samu sauki a cikin wannan matsala Dr. Tukur Abdulkadir kenan malami a Jami'ar Jihar Kaduna Najeriya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. malala yusuf zai matashiyar nan da mayakan taliban suka taba harbi a ka a lokacin tana yar shekara sha hudu saboda tana fafutukar ganin an ilmantar da mata ta koma mahaifiyarta wato mahaifarta ta mingor da ke tsakanin tsaunukan ƙasar pakistan a yau asabar ta koma garin na mingora a matsayin matashiya mai ƙananan shekaru da ta taba samun lambar yabo ta nobel peace wacce aka bata saboda fafutukar da take yi na ganin an ilmantar da 'ya'ya mata a da ranar alhamis malala ta isa ƙasar ta pakistan ta kuma gana da firayim minista shahid kakan abbasi sawa'i kaɗan bayan da ta sauka a islamabad a wata hira da aka yi da ita a kafar talabijin malala ta ce ta taɓa yi mafarkin za ta koma ƙasarta inda ta bayyana cewa tana cike da farin ciki I still can't believe that this is actually happening is such a ta ce har yanzu na kasa yarda cewa wannan abu na faruwa cikin shekaru biyar da suka shuɗe na yi ta mafarkin na sa kafata a ƙasata a duk lokacin da nake tafiya a jirgin sama ko a mota ko a biranen wato ko a mota a biranen london da new york sai na ji ana ce min dama a pakistan nake mana na tafiya a cikin islamabad wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a tsakanin amurkawa 'yan asalin afirka ya nuna cewa mutum ɗaya ne kaɗai cikin goma a cikinsu ya amince cewa amurka ta cimma muradin da aka shata na samar da cikakken 'yancin ɗan adam sakamakon wannan bincike na fitowa ne kusan shekaru hamsin bayan kisan da aka yi wa jagoran fafutuka martin luther king jr labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc madalla a jiya ne gwamnatin jihar zamfara ta baiwa jami'an tsaro umarnin harbe duk wani da aka samu dauke da bindiga ba bisa ka'ida ba a jihar lamarin da 'yan bindigar ke cewa wannan mataki ba zai samar da zaman lafiya ba domin cikakken bayani ga rahoton Murtala Faruk Sanyinna. A jiya ne gwamnan jihar ta Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar ya ba da sabon umarni ga jami'an tsaro na kawar da duk wanda aka same shi da bindiga ba bisa ka'ida ba nan take a zaman matakin kawo ƙarshen kai hare-hare da kashe-kashen jama'a da ya ce sun wuce makaɗi da rawa a jihar. Babu wanda an kaba dama ya ɗauki makami ya na yawo da shi cikin al'umma in ba jami'in tsaro ba ne. saboda haka duk wani wanda aka gani da yana yawo da bindiga a cikin al'umma to ba bukatar ma a kuma kawo shi alƙali domin maƙiyi ne na wannan al'umma mu ma maki shi maki wannan umarni daga shugaban ƙasa kuma umarni daga gwamna duk wanda aka gani da AK47 rataye to ya kamata ya sauran duniya nan don maki al'umma ne ko ba fulatani ne ko ba haushe ne ko wane ne duk wanda aka kama ya ba wani mugu mahaka da wanda ya bada mahaka da shi hukunci iri guda za a yi masu. To sai dai a martanin da ta mayar gungun 'yan bindigar marigayi buharin daji wace ta ɗauki alhakin kai harin baya-bayan nan a garin bawar daji da ke karamar hukumar mulkin anka ta ce wannan mataki ba zai samar da zaman lafiya ba a jihar wani da ya kira kansa muhammad bello a matsayin wanda ya gaji buharin daji a shugabancin gungun 'yan bindigar ya shaidawa muryar amurka ta wayar tarho cewa harin da suka kai a bawar daji na ramuwar gayya ne yaranmu yaranmu mun ka tura gari su yi muna sayayya an karike muka koma mun ka tura matanmu kuma an karike kuma mun ne yin sulhu don Allah don annabi su taimaka sako mana mata mun ka ce ba su sakowa ba su sako mana yara in mu maza ne mu hito mu an yaran mu mun ka ce a'a to kuna da tabbacin cewa jama'ar garin bawar daji din ne suka kama yan uwan naku eh bawar daji suke amma cikin garin mu je bawar daji muke amma su cikin garin bawar daji sun ka kama kuma sun sun yanke yaran sun riƙe mata amma ne su yara na sun mata amma yara kan sun kashe yasa na kai musu wanga hari ni ma sun duk da haka 'yan bindigar sun ce a shirye suke su rungumi duk wani shiri na sulhu da sasantawa amma fa bisa sharaɗi. muna son zaman lafiya kuma muna so a shirya amma in an bayyance mana ɗan uwa a gari kuma an bar koran mu ga gari har yi mun bari kuma mun haɗa makamai kuma mun aje in suna kashe mana yan uwa suna rike mana mata suna hana mu walawa ba magana zaman lafiya annan wannan mataki an kafe ta ba a canza a sake tsari inda zaman lafiya aka to amma da na tuntuɓi gwamnan jihar abdulaziz yari abubakar cewa ya yi sukan a yanzu sun yi matsayar sanya kafar wando ɗaya ne kawai da maharan biyu bayan kasawar matakin sulhu da aka ɗauka a can baya. ya za su kashe mutane siya zuwa laya yanzu haka dai ana zaman ɗarɗar a yankin inda rahotanni suka bayyana cewa ƙauyuka da dama da ke karamar hukumar mulki ta anka da ma karamar hukumar mulkin maru sun bar garuruwansu domin gudun hijira zuwa wasu garuruwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To Allah ya kyauta a gaida Murtala Faruk Sanyina. shekaru sama da ashirin da wasu kasashen afirka suka rungumi farkin demokaradiyya sai dai alamu na nunin fatali da umarnin kotu na kokarin samun gindin zama a afirka inda a fili mutanen da suka sha kaye gaban shari'a ke watsi da hukuncin ba tare da bin hanyar da doka ta yi tanadi ba lamarin da masana ke cewa wata matsala ce da ke bukatar jajircewar talakawa a kowace ƙasa kamar yadda za a ji a wannan hira da bar barmai da farfesa jibril abarshi malamin kimiyya da wato kimiyyar shari'a a jami'ar yamai Ga magana yana eh, wadda ta shafa dabuwar alkalai ne duk da sun ga ko sun shari'a shari'a su ba ta da wani mahimmanci ga wanda an ka ba gaskiya an ba shi gaskiya shari'a ta ba da umarni ba a ga aiki ga umarnin su kenan su suna da ne da sunan alkalan shari'a na biyu 'yan kasa ne ta shafa in 'yan kasa sun yarda da in wangayi lahi a kama shi a mishi hukunci in wangai laihi in gwamnati ce ko wata hukuma ce ita ko an ce gata tana da laihi ta fasa abin da take ita babu ruwanta da wannan kenan ana cikin wani irin zama amma zan kara cewa su 'yan kasa a cikin doka tsarin mulki sun ce sun rance sun ɗauki alkawalin za su kare doka tsarin mulki wadda sun yarda da ita ita ko doka tsarin mulki na wadda sun yarda ita kuma za su taka tsantsan na kare ta ta hana a yi shari'a a mai da shari'a banza. ya kake ganin yadda shi wannan al'amari kamar yake kokarin samun gindin zama a kasashen afirka a yanke hukunci amma mutane su yi watsi da shi kasan akwai suka da nasaru sun ka taba yi muna har ma in ce shugaban kasa horon shi ya taba cewa munan kasa kasa bakaken mutane har yanzu ba mu kai wurin da za mu tahiyar da demokrasi ba wato mu mutane ne wa'anda halulukan mu ba halin masu iya tafiyar da demokrasi ba ne to shi ne muke nuna gwadawa dan wanga ne abin da yake faruwa nan ɗaya ne kasashen na afirka yake iya faruwa can turai ba ta yiwa wannan faru nan ne mu kasashen afirka ana iya yanke shari'a a maida ta a yi waci da ya ta kyale ta banza shi kenan akwai wasu hanyoyin maido da martabar ita shari'ar a kasashen afirka a wannan kowa yan kasa ne duka su ne ta shafa su sun kai da dokar tsarin mulki su sun kai dauki alkawalin za su taka tsantsan na kare ta doka tsarin mulkin su sun kai takatsantsan cewa duka 'yan ƙasa ɗaya suke gaban doka in hukuma kake in ɗan ƙasa kake duka ɗaya kuke gaban doka to sai abun ya zamanto ga yadda muke ganin shi ba haka shike ba akwai waɗanda suke akwai waɗanda doka take iya bugu nan take a musu hukunci babu wani matsala akwai waɗanda ko sun taka doka babu matsala yanzu 'yan ƙasa su ya kamata yi da halin da suke ciki mu ya kamata su yi. alkali nura da duniya shari'a yau tana sa kowa da ta kare da ta yi aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi ta. wa gaida wani barma to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka kuma yanzu a mu na cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti goma sha biyar. na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Maturu da sauran masu sauraronmu da dama da ke son sanin ɗan bayani da kuma tarihin fim ɗin nan mai suna Black Panther wanda ya yi fice musamman ma tsakanin bakar fata da kuma sule sa'idu sani mai son sanin ma'ana da kuma asalin kalmar nan ta diflomasiyya. To bari mu fara da ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu da sauran masu sauraron mu kan fim ɗin nan na bulakwanta Fanta" mai matuƙar farin jini musamman ma tsakanin fata Idan mai tambayar na saurare ga ansarka da abokin aikinmu kuma masani a harkar fina-finai wanda kuma ya kalli fim ɗin na Black Panther fiye da sau biyu, wato Naziru Ahmad Hausawa, wanda ake wa lakabi da Ziriums. Na fara tambayar sa manufa da kuma wanda ya rubuta fim ɗin sai ya ce. To, uh, wanda ya rubuta wannan shirin fim, da farko dai shi wannan shiri ba wai na fim ba ne. aka fara yinsa an yi shi ne a cikin irin littattafan nan masu hoto wato comic books jack kirby da stanley su ne suka rubuta shi a littafi mai hoto da ake kira comic book so da aka zo kuma za a rubuta shi a matsayin fim ryan kugler da kuma joe robert cole su biyu suka mai da shi zuwa shirin fim To wai shin kan me aka rubuta shi wannan fim ɗin koko littafin da aka samo shi wannan fim ɗin daga gare shi? To shi dai kamar yadda na ce daga baya shine littafi ne na wato labari mai zane na kirkira ne kamar in ce tatsuniya ce ba wai gaske bane ba an rubuta shi ne akan wani sarki ko kuma in ce wata alƙarya da take a Afirka sunan alƙaryar Wakanda. kuma ita wannan alkarya an ce ta a da aka rubuta a labarin shi ne tana da matukar suna tana da matukar fasaha ta ci gaban kimiyya da duniya bata san da ita ba saboda sun ɓoye kansu to akan haka aka rubuta labarin amma labarin ba wai akan wakanda din aka rubuta shi ba a labari ne akan wani sarki mayaki wanda yake mai kare al'ummarsa shine black panther din kamar a mu da a hausa zamu ce kenan sarkin yaƙi da kira shi jarmai ko makamancin haka eh to shine dalilin da aka rubuta labarin akai wai wani kamfanin fina-finai ya shirya um, kamfanin marvel studios marvel studios su ne suka shirya wannan fim kuma dama nasu ne amma kamfanin da ya tallata shi aka sai da shi a kasuwa shine walt disney saboda a baya uh, kamfanin fox su ne suke da mallakar haƙƙin mallaka a kai to sai suka sai da shi kuma ba wai sun sai da shi ne shi kadai ba a'a akwai fina-finai da dama da suke haƙƙin mallaka na Fox wanda Marvel suka rubuta sai suka sayan ma da Walt Disney Studios to shine sai haka suke ta yanda aka kenan aka raba fim din a kasuwa suwa suka fito da fim din koko suka sa fim din yayi fice to ba dai na jin zan iya ce maka wai jaruman fim din ne suka sa fim din ya suna wato karakter wato jarumin mm. akwai kuma labaran wanda aka kirkira a ciki dalilin da isa ya suna shine na farko ka san anan amurka akwai dan matsala ta bambancin launin fata da ake ta fama da ita mm. har yanzu bakaken fata na fafutukar neman yancin su mm. a ta bangarori da dama zaka ga akwai matsala ta yan sanda jami'an tsaro da jin daɗin rayuwa da sauransu to shi yasa wannan fim ya ɗaukaka saboda wannan fim ya nuna wani abu guda da ba a saba gani ba al'ada ta fina-finan hollywood a ga baƙaƙen fata da wani abin arziki wanda isa wa koken shaye-shaye da waƙoƙin rap sai aka ga yau ga baƙin fata da wata alƙarya ta sarauta da mulki da dukiya da hikima da basira da kimiyya Wajen babu irinta a duniya to kaga kowane ne ya samu wannan abu zai ce kai lalle wannan abu namu ne dalilin da ya sa fim din ya ɗaukaka kenan kuma sannan abu na biyu shine a karo na farko Shi ne fim na kirkira na wani jarumi da ake kirkira wanda yake ba na gaske ba na farko da aka mamaye shi da baƙaƙen fata Sabanin turawa ko kuma wata kalar fata kamar bari in baka misali akwai fina-finan mu idan aka tashi yinsa a afirka duk fina-finan da za a yi na hollywood in dai afirka za a nuna sai kaga baƙaƙen fatar da yake mu a afirka ake yin shi mu 'yan kwaikwayo ne ko kuma ce 'yan kala ne a baya aka muka fito amma bature shi ne jarumin kamar irin su black diamond da irin fina-finan da ake na egypt da shauransu kullum bature za tura za ka gani masu harshe irin na birtaniya ko australia amma black panther sai ga shi baƙaƙen fata ne kusan kaso 95 suka fito kuma suna yin magana irin yadda ni da kai in muna turanci ake jin mu wato ba zan ce ka yi ga malam masallaci ba dama akwai wata tambaya da ke cewa shin me isa baƙaƙe ke matuƙar son wannan fim ɗin so kana iya ɗora daga bayanin da ka fara yi wannan haka ike kuma sannan da wani abu da ya sa wannan fim ya ƙara yin suna shine daraktan fim ɗin. bakar fata ne wanda su ma a hollywood ba a ba su kudade ko kuma fina-finai manya-manya daga akasarin masu yin fina-finai manya-manya masu makudan kudi mm. turawa ne ala hakika ma kuɗin da aka ba wa shi ryan kogla mm. wanda shi ya rubuta labarin zuwa fim kuma ya yi daraktan din shi ya ba da umarni kenan kuɗin da aka ba shi ina kyau zaton dalar amurka miliyan ɗari biyu ne mm. zuwa miliyan ɗari biyu da goma amma sakamakon kallon fim ɗin da aka yi a duniya fim ɗin ya samu riba ta kai ta dalar amurka biliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da arba'in da ɗaya biliyan ɗaya biliyan ɗaya shine har a wannan satin da muke wannan maganar da kai ana kyautata zaton babu wani fim na ƙirƙira wanda suke kira super hero da isa ribar ta kuɗi a cikin ƙanƙanin lokaci kamar black panther a tarihin a tarihin fina-finan duniya da aka yi shi ne na farko kana nufin wannan na da nasaba da rungumar fim din da baƙaƙe suka yi koko har ma da sauran turawa da sauran jinsuna shi isa eh, fim din ya fice to ina da kyau zaton gaskiya za a iya cewa hakan saboda kaga ni dai tun da nake a amurka ban taba ganin fim mm. na baƙaƙen fata da baƙaƙen fata suka yi tururuwar shiga kallonsa kuma suke yin shiga irin ta 'yan afirka mm. ko da ku ba su taba zuwa afirka ba mm. su je kallon wannan fim ba sannan turawan kansu ba a bar su a baya ba kowa ya fita ya kalla saboda fim din ya yi kyawu kwarai da gaske kuma ya taba wata matsala mm. da take a ƙarƙashin ƙasa mu baƙaƙen fata da ba mm. ma maganata mm. shine rikici tsakanin 'yan asalin afirka wanda suke a zaune a afirka da kuma baƙaƙen fata 'yan amurka waɗanda asalinsu su ma 'yan afirka ne amma a zaune suke a amurka sakamakon bauta da shauransu akwai wani ɗan kace na ce a ƙarƙashin ƙasa da mutane ba sa magana ta tsakanin ta jiƙaƙa da ba a san a fito fili a faɗe ta saboda wasu dalilai na yan uwantaka da ake ikirarin akwai shi yawwa hmm. to akwai wannan to kuma labarin in ka kula akan haka aka ɗora labarin hmm. shi a amurka i girma hmm. wanda ike boss ɗin kenan ko eh, wanda ya fito a fim ɗin a oh. cikin labarin eh, abinda labarin yake magana shine yana labari ne akan magana ta 'yan uwa ko kuma wasu mutane da suka jefar da ɗan uwansu suka manta da shi ba tare da sun waiwaye shi ba wato kenan baƙaƙen fata na afirka su suka jefar da yan uwansu da suka zo suka yi bauta a nan ƙasar ake nufi a wannan fim din yawa abin da ake nufi kenan saboda har gobe in ka zauna da baƙaƙen fata na nan ƙasar a amurka za su gaya maka cewar ba su san afirka ba mm. kuma in suka san afirkan su wasu lokacin sukan yi tunanin ce me yasa ba ku biyo bayan mu ba me yasa ba ku ‘yanta mu ba me yasa ba ku karɓe mu ba hmm. me yasa ba ku mun sha wahala matuka a hannun amurkawa me yasa ba ku yi mana kaza kun mana kaza ba to akwai wannan jiƙaƙƙar hmm. sannan kuma akwai wani irin kallo da mu ma 'yan afirka muke hmm. idan mun zo amurka mu ne musu wani irin kallo na kamar ba cikakkun mutane ba mu ne musu kallon ba su da al'ada ko kuma ba su da asali tamu irin tamu su kuma su ne mana kallon kamar ƙauyawa <laughs> To sai kuma ansar tambayar Sule Sa'idu Sani Bauchi kan ma'ana da kuma asalin kalmar diplomasiya. Idan mai tambayar na saurare, ga ansar da muka taɓa bayarwa kwanan baya kan tambaya makamanciyar wannan. Diplomasiya na nufin mu'amala musamman ma ta tattaunawa ko sasantawa ko cuɗanya kawai cikin hikima da lafazi da lalama musamman ma tsakanin jami'an gwamnatocin mabambantan ƙasashe. Kalmar diplomasiya ta samo asali ne daga kalmar diplomasi ta Turanci. An hausance ta ko kuma larabce ta ne ta wajen mai ambaton si na ƙarshe da siya. Kalmar ta zama diplomasiya a hausance a maimakon diplomasi ta Turanci. Abin da ya sa na ce ko kuma an larabce ta shine amfani da ambaton siya a ƙarshen kalma don bayyana yanayi ko wuri, salo ne na larabci da hausa ta ara. Ita kuma ainihin kalmar diplomacy wato wacce ta haifi kalmar diplomasiya daga kalmar diplo ce ta harshen girka wadda ke nufin kalmasa zuwa biyu, inda diploma kuma ke nufin takarda ko kuma duk wani abin da aka kalmasa zuwa ɓari biyu a harshen na girka. Wannan na da nasaba da takardar izinin tafiya ta wancan zamanin, wacce akasari akan kalmasa a riƙe. ana nan ana nan kuma sai ma'anar ta faɗaɗa zuwa yadda aka sani a yanzu. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban ansar tambaya kan fim ɗin Black Panther da kuma wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Naziru Ahmad Hausawa da aka fi sani da Zirion wanda an samu mana tambaya kan Black Panther da kuma wanda ya haɗa mana sauti Sulaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe. To a gaida Ibrahim da wannan ko muka zo ga wato sakonnin masu rawar da kuke turo mana. Sakonmu na farko a yau cewa yi, hare-haren ƙunar bakin wake da aka kai jiya a garejin mana da ke garin Maiduguri ba ƙaramin abin takaici bane da Allah wadai, kuma gaskiya akwai sakacin jami'an tsaron Najeriya. Sako daga kwamarar Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Filato da Balan Bayes Direban Tanka Jos. sako na gaba cewa gwamnatin mu Nijar ya kamata a fidda son zuciya a dinga tallafawa talakawan yankunan karkara da abincin da za su ci. Domin suma mutane ne kamar kowa. Sako daga Musa Hadarin Asuba da Magara. sai kuma sakon adamu rijau da ke cewa umarnin bindiga duk wani mutum da aka gani da bindiga a dajin jihar zamfara da gwamnati ta bayar hakan ya yi daidai sai dai kuma dole fa sai an lura da kyau domin gudun faruwar kuskure shi ma sakonmu na gaba cewa ina kira ga dukkan al'ummar jihar zamfara da suka wuce wa ɗaukar kowane irin nau'in makami ba bisa ƙa'ida ba duba da irin umarnin da shugaba muhammadu buhari ya bayan na bindiga dukkan wanda aka kama ɗauke da makami a faɗin jihar. saƙo daga Hajiya Gamba Mamman Gusau Zaria. mu na gaba cewa ya kamata jama'a a yi hattara da irin 'yan siyasan nan mayaudara ko mazambata, waɗanda idan aka zaɓe su, jama'ar su ba sa ƙara ganin su ko jin labarin su Sai zaɓe ya sake gabatowa, sannan za su rinƙa yi wa jama'ar tasu aikace-aikace na yaudara domin a sake zaɓar su. Da fatan jama'a za a kiyaye da irin waɗannan 'yan siyasa, saƙo daga shugaban ƙungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad. Saƙonmu na ƙarshe a yau cewa hukuncin da wata kota a Murtaniya ta yankewa wasu mutane uku na zaman gidan kaso sakamakon samun su da laifin ajiye bayi yayi daidai. Hakan zai zama izina ga masu shirin aikata hakan nan gaba. Saƙo daga Usaina Alhaji Umar da Ummi Garba na ƙwalo a Jaura. To yanzu kuma ga wannan saƙon. Idan fa ta narke. Can wewe na kwaya sun nauga gaye ne. kwaya kala-kala ne akwai wanda ake ce mata kashin bera akwai wanda suke buga alluran kwaya akwai wanda suke shan bula akwai wanda suke shan kashin kadangare akwai wanda suke shan kwata amma ni ina shan yawon maciji ne in kwaya banda kwaya idan fa kwaya ta narke. Na hutawa na ne baba baba ci nake yi ba. Kawai in sha huta in zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba. Shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chad duk ranar Lahadi. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. <laughs> Idan kwaya ta narke, komai yana iya faruwa. Mu kiyaye shan kwaya domin tana rusa rayuwa. Sa'an kwaya ta narke, kaye ya To madalla sai a kasance da mu a shirinmu na gobe da la'asar domin jin wannan sabon shiri na idan kwaya ta narke. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa kan mummunar gama da ta auku a kan iyakar isra'ila da yankin gaza a jiya juma'a wacce ta yi sanadin mutuwar falastina goma sha biyar kana wasu dubu ɗari hudu suka jikata ciki har da mutane saba'in wato ɗari bakwai da hamsin suka ji raunuka sanadiyar harbin bindiga da aka musu to madalla kafin mu sallama muna ta iyalan mai martaba sarkin alƙadai murna ɗaurin auren ɗansu muhammad malami gidaɗu na hukumar kwastam da amaryarsa zainab ahmad tijani mabo wanda aka yi wa asabar a garin zangon daura da ke jihar katsina allah ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba to anan muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ya zama mahmud lalo da ita na gabatar da shirin da salman abo wanda ya haɗa shirin ba da umarni da ma injiniyan mu na yau zanga-zanga nisar fili hashin gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa da dare salamu alaikum